Kana? Eh. kadambi asafwa chimika asafwa nimefe okenye wafi wo wata omke ofibie eh olukwa ebanyeli assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wannan lokaci mai albarka akan gidan talbishi mai albarka mai suna gh hausa ghana na jin wannan sabuwar rana ne na ranar litini da muka zo wata unguwa mai suna la muna da wani bawan allah da muke son shi ma mu mai wasu tambaya dalilin zuwa mu wannan gida me kawo mu wannan gida illa ni mashi a kusu za mu je kan shi directly in ya so mu tambaye shi one or two question in ya so ya brief mu mu understand what is going on there ife ọrọ ajọ mi mo ní yẹ̀kọ́ ní ngbẹ́jì ní mashi àkóso ndi parliament chief and president of didima traditional council. sunana sarki taufik ladidima zongo to maganan da sarki a kwaso shi ne sarki mu babba ladidi ma maganan da ya yi batun gdla shi ne gadangui land administration da manya aka fo domin magana problems kananan da ke cikin gadangui da har yau ba karewa misalin ga organization an form shi ne don gaskiya a yi gaskiya inda magana yake ajiye shi bisa abin da ya sa aka yi gdl ke kuma shi ne yi nan yau da incorporating shi into gdl zama member active member inda a kuma ganganu kanana-kanana ya bi ma da martaban shi da karfin shi ya zo da tsanin a yaki domin manyan da ke baya sun tabbata an yi gaskiya eh, kuma ba an yi don wani mutum guda ba ne يدونك دانجلوك as a whole inshallah سبحانك الذي أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين masu kallon mu barka da warhaka kamar yadda muka gaya muku sarki muhammadu nihu wanda usu traditional council suka nada masa sarauta ba da jimawa ba ganin kokarinsa da aikinsa sai yan ga adangwe wanga wani tsari ne daga cikin ankarawa daga nan ga garin ankara suka gan iya kokarin wannan sarki suka dabka masa wannan sarauta a dalilin aka an kaddamar da buki na nadin sarautan ga kamar shine wanga ta'ada na ankarawa shine a yanka rago a shiga cikin jini ganin cewa shi musulmi ne sai ya bar akai saukan kur'ani daga ciki sauransu. Uh, as in how he divides himself to work for GDLA, I won't speak much about it. Yes, but all I know is he has been um, uh, initiated into the house. If I say the house, I mean GDLA. Mm -hmm. So this is what I know, which uh, he is going to work or he'll be working under GDLA. For official introduction, okay, ide asafa kyɛni ɛna asafa nyɛmi ɔgadangbe la wɔn afei ni kɛnyɛ wɔ kɛnyɛ nhyina yɛlɛ akɛ nitsumɔ kome ewɔ wɔyɔ gdl kɛ gadangbe yɛ eko koloko bɛni kɔɔ na wɔ lɛta yɛ kɛ wɔ simbɔlɛ it implies to this one the only name yɛ di a asafa kyɛmi ka asafa nyɛmi. wanda ya kawo muku wannan labarai shine naku alasan sala akan gh hausa TV.